أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي أسكار تبتا كألا مدو كجين تركي من قوة لكومي صلاة لسلم ومجيم علجاء محمد صلى الله عليه وسلم تشيد سهبان سال إيالان سال ممني ونتسك بتفرق الزاهر سوارانا تشيح القيامة muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Laraba ranar sha hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya sake kaddara mana haɗuwa a wannan masallaci na Masjid bilal bin rabah wanda ke GRA a wannan gari na Kebbi inda muke haɗuwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka an wannan wata mai albarka don neman sanin ma'anar ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukaki sarki ya datar da mu wajen faɗin maganar da ta zama daidai da fahimtar yadda ya dace da kuma sanya cikin aiki daidai a jiya mun fara karatu cikin suratul bayyina mun karanta aya ta farko zuwa ta biyar mun yi bayanin ma'anonin ayoyin gwargwadon abin da zai iya samuwa mun yi alkawari cewa yau za mu tsayi tsokaci musamman kan aya ta biyar da ta kunshi wasu manya-manyan abubuwa guda guda hudu abin da ya shafi bautar Allah maɗaukacin sarki da abin da ya shafi yayi ikhlasi a bautan Allah madaukakin sarki da abin da ya shafi mai da sallah da kuma tsokaci akan abin da ya shafi bayar da zakka amma kafin nan yadda muka saba cikin gadon annabi sallallahu alaihi wasallam da muke rabawa gaskiya mun karanta hadisi da ɗaya hadisin na jiya hadisin wani sahabi Abu Sa'id Al-Hudri hadisin yana magana a kan Now. ina yana bayanin darajar kadari baya fitowa sai aina a goma ƙarshe. goman ƙarshen kuma a wasu kwanaki a kwanakin witiri ko a dararrakin witiri a goma ƙarshe na watan ramadan hadisin wane ne rawaito hadis imam bukari ne ba wa muslim shi dai bukhari eh, shi kadai ne Allah ya sa mu dace sakonmu na yau kamar da muka saba hadisin sahabi abdullahi dan umar abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi abdullahi dan umar yake cewa فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة Allah dan Umar Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faralanta ya wajabta ba da zakatul fitr zakatul fitr shine ciyarwa da ake yi a ƙarshen Ramadan ciyarwa da ake a ƙarshen Ramadan. Zakatul fitr ana iya fara ba da zakatul fitr kwana biyu zuwa Ramadan ya kare. Shi ne mafi karanci. Ba a faruwa sama da kwana biyu. Mana ba ka fara faruwa a ranar ashirin da shida. Misali. Dole sai an kai ashirin da bakwai. wasu maluma ce ce dole sai ashirin da takwas so za ka iya faruwa ashirin da bakwai watan da zo ta zama wata ce mai talatin ta ka bar kwana uku ke da maimakon kwana biyu an gane ku shi sa maluma ke karfafa cewa a jinkirta zuwa ashirin da takwas ko ashirin da tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ba da sa'i sa'i akwai abin da kira sa'i akwai abu da kira mudun nabi mudun nabi shine karami sa'i kuma shine babban to shi babban shi ake bayarwa guda da a maimakon kowane mutum da kana ba guda ɗaya ka ba wani guda ɗaya na su kai kadai guda ɗaya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alal alal abdi wal hurri zakatul fitr wajibi ne akan bawa ko da mutum bawa ne bai da yanci zakatul fitr wajibi ne akan matukar wannan bawan yana da halin da zai yi wal hurri mutum mai yanci shi ma wajibi ne akan sa wal zakari wal unsa zakatul fitr wajibi ne akan namiji wajibi ne akan kan akan mace wal kabiri, زكاة الفطر wajibi ne akan karami wajibi ne akan babba bawo maganan kaskancin shekaru abin da ya shafi zakatun fitr wajibi ne akan mai karamin shekaru wajibi ne akan babba yasa wasu maluma ma suna ganin har ɗan da ke ciki za a fitar masa da zaka zakatul fitr in dai har ya kai manzuri ya huce wata biyar suke ganin to za a fitar masa an fahimta ku kuma zakatul fitr wata ibada ce wadda inda so shine samu kowa ya makansa a matsayin ki na mace kina da miji amma ke kina da hali to an so ke ki fitar ma kanki kar ki shiga karkashin mu miji tani yana da iyaye amma yana da hali to an fi so shi yayi ma kansa shi yayi ma yayi ma kansa shi aka fi so an gane ku kowa an fi so yayi ma kansa sai mutum bai da hali kuma yana karkashin kulawa ne na wani to babu laifi wannan da ke sama da shi ya fitar a maimakon sa an gane ku amma ko da misali ina da kani ko ina da wa sai zama kanin nan ko wannan nawa magidanci ne shi ma yana da wasu a karkashin sa misali ko ko ba magidanci ba ne amma ba karkashi ne yake ba kowa zaman shege to ba zan fitar da zakatul fitr ce na fitar mishi ba in dai bai da hali sai dai in na fitar in bashi tunda shi bai da hali an fahimta ko sai dai in na fitar sai in bashi tunda shi bai da hali to abin tambaya a nan mutum bai fitar da zakatul fitr ba sai wasu suka fitar sai suka bashi da wasu suka fitar suka bashi wancan ma ya bashi wancan ma ya bashi a kwana ta sai shi ma sai tara da yawa yanzu ya tara yana da abin da zai ci har da rara har da excess yanzu a wannan halin shi ma zai fitar kenan balma ka ce eh, zai fitar inda har ya ishe shi yana da ya wadatu abin da ake bukata a wannan ranar to abin da ya rarar zai fitar abin da ya rarar shi ma zai bi zai fitar an fahimta ku shi ma zai fitar manzo Allah sallallahu alaihi wa ibn Umar yake wa amara biha an tu'adda qabla khuruj an-nas ila as-salat ko manzo Allah sallallahu alaihi yayi umarni ne da a bada wannan zakatul fitr din kafin a fita a je masallaci zakatul fitr sunan shi zakatul fitr ne in aka bayar kafin aje ina masallaci in aka riga aka fita aka je masallacin idi to kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi cewa to ba zakatul fitr mutum yayi ba wannan abun na wajibi da ke kai shi na zakat bai ba ya dai bada wani sadaka daga cikin sadakoki da mutum ke iya barwa amma wannan zakatul firis da ya zama mishi wajibi bai ba sai ta tuba ya san istighfari in Allah madaukakin sarki ya ga dama ya bai ya yafe mishi an fahimta ku Baka ana bayarwa ne kafin a fita a je masallacin Idi. Shi yasa maluma suke fara shawara musamman in ya zama nau'in abinci ne da yake bukatar a sarrafa misali sai kika tsinci kanki a garin da ranar sallah tuwon masara ake ci an fahimta ku da kin ga tuwon masara masara za ki bayar ku da kin ga masara yana bukatar a turfe ko a nika yana bukatar girma da yawa in kika bayar ranar sallah da safe wanda kika ba shi zai iya samun inda za a nika masa da sai ki ba shi kafin kwana biyu kafin ko kwana da to da ba a so mutum a samu wani musulmi ne a wannan ranar ya je masallacin idi ranar da ake so kowa ta cikin farin ciki da walwala shi kuma ya je da cikin bakin ciki da damuwan gidan shi ba abu da za shi manufar kenan an fahimta ku manufar kenan kowa ya je masallacin idi ana barka da sallah yana barka ba ana barka da sallah yana ban da suwa an fahimta ku yawwa kamar yadda kuma ne ishara ana faruwa ne da irin abincin da al'adan garin ku shi ake ci ranar sallah an fahimta ku za ga wani yana da buhunan shinkafa a gida amma za ga shi ya je siyan masara a bakin kasuwa ranar Gidi, wai zai da kafin fito a ya san mutum ma ya san bai makarsa adalci ba ko ba ka bani? ai ko ba ranar sallah ba ko ba ranar sallah ba cin tuwo ai lalura ne a wajen wanda bai aure ba da gaskiyar magana ke na wanda bai aure ba ka cin tuwo lalura ne a wajen shi amma wanda ya aure sanya ake nemo tuwo ya ya zama lalura ba an gane ku kaga mu yi rikari ma kanmu adalci amma mutum bai da hali ne abin da yake da shi kenan babu laifi fa biha wa ni'mat to in mutum bai samu sa'i ba da zai da zai auna da shi to zai iya amfani da mulin nabi kananan nan ke to kanana guda hudu shine zai zama nami na mutum da a matsayin sa'i da to sai mutum bai samu sa'in ba bai samu mudin nabi din ba to ya zai sai amfani da tafukan hannunsa ba dan karami fa inda mutum mai irin ƙananan tafin hannun nan ba shi ba don ko mutum mai irin tafin hannu mai tafsu ɗin wasu nan shi ba ba shi ba ɗan matsakaici haka to kowane hannu ɗaya zai ɗiba hannu hudu a matsayin mai a matsayin na mutum ɗaya an fahimta ku zai cika hannu to shi kuma sa'in ko mutum na bidin ana ganewa ku mutum zai iya cikawa ba kuma sai ka tattare shi ya yi a gwargwadon yadda ka ɗiba wanda za a ce ka cika an fahimta ku ba kuma yadda wasu ke sun ɗiba kuma sai su shafe ba ko a a gwargwadon yadda in ka ɗiba sunan shi ya cika an fahimta ku ba sai ya yi ya yi tsoro ba ko ba ya shafe kamar an ana kokarin mejorin bakin bakin abun an fahimta ku mutum zai fitar in mai gida ne ya zama da matansa da 'ya'yansa duka ba su da halin da za su makansu to zai iya fitar da musu ya fara ya yi nashi ya yi na matansa ya yi na 'ya'yansa in iyayensa suna karkashin kulawar shi to su ma zai fitar musu an fahimta ko ya zama shi yake shi yadda iyayen to su ma sun shiga ne sun shiga karkashin shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisin imamu bukhari shi rawaito daga sahabi abdullahi dan umar daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ga zamu tsaya ku hadisin guda hudu a matsayin mutum da in hannu ne guda hudu a matsayin mutum da wallahu ta'ala a'lam ba ku mustara in ka kashi haɗe bakin shi a yayi tun da shi ya cika amma ba haka aka fi an gane ku ba haka aka fi ba na wallahu ta'ala na jiya mun karanta ayoyi biyar na farko ko na cikin sautul bayyana malam zai sake karanta mana waɗannan ayoyi guda biyar sai mu sake bin su insha Allah gwargwado. Okay. a karanta na biyu yayi kai kadai za ka karanta لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

casa'in da takwas ko a cikin jirgin surorin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya buɗe surar da bismillahir rahmanir rahim yace lam yakun Ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum albayyinah Allah ce waɗanda suka kafirta daga ahlul kitabi da mushrikai ba su kasance masu barin abin da suke kai na fata da rashin bin daidai ba har sai da hujjoji bayyanannu suka zo musu menene wannan hujjojin Allah ce rasulun wani manzo ne min Allah daga Allah madaukakin sarki yatlu suhufan mutahhara ya zo yana karanta wasu shafuffuka tsarkaka masu tsarki fiha kutubun ma. a cikin wannan shafuffukan akwai hukunce-hukunce rubutattu miƙaƙƙu mana adalci Allah ce wa ma tafarraqa alladhina hutun kita. Allah ce waɗanda aka bai wa littafi ba su rarrabu ba illa min ba'di ma ja'at umul bayyana. face sai bayan da hujja bayyanannu suka zo musu wama umiru ko ba komai aka umurce su da shi ba illa liya'budu Allah face su bauta wa Allah mukhlisina lahu suna masu tsarkake addini zuwa ga Allah shuna ba suna masu karkacewa daga dukkan nau'ukan shirka wa yuqimu salata suna masu tsaye da sallah wa zakata suna masu ba da zakka wa zalika dinul qayyima lallai wannan shine addini mai kakkiya wadda babu karkacewa a ciki waɗannan ayoyi guda biyar ayoyi ne da Allah madaukakin sarki yake nuna mana ni'imar da ya mana a matsayinmu na musulmai a matsayinmu na musulmai Allah ya mana ni'ima kuma Allah yake nuna mana cewa akwai wasu waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai musu wannan ni'iman ba inda ga ahlul kitab ahlul kitab an kira su ahlul kitab ne saboda sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kafin a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ai su ma sunan su musulmai ko ba ka bane su ma sunan su menene musulmai ne to da sun imani da annabawan da aka aiko musu da shi sun yi imani da duka annabawa amma kowa da inda ya bostop yahudawa sai suka yi bostop akan annabi musa suka ce anan suka sa annabi isa ba suka ce su ma dan suka rabu wasu suka ce makaryaci ne wasu suka ce dan zina ne iyazan billahi iyaza wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza shi yasa ma suka yi yunkurin kashe shi Allah madaukakin sarki bai yarda musu da haka ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu ko walakin shubbiha lahu Allah ce ba su kashe shi ba ko ba su gicciye shi ba abin da ya faru kawai an musu kamancece ne ya ne da shi kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya tabbatar bayan da annabi Isa alaihi salam ya shiga baitul maqdis yana ganawa da ubangijinsa yana kai kukansa zuwa ga Allah madaukakin sarki su kuma suna waje suna jiran ya gama ya fito su kashe shi suka tsaya shiru shiru shiru ba su ga fitowansa ba sai wani daga cikin jagororin masu sun su kashe cin zai shiga ya ga me yake yi in abin ya sun kudo shi waje ne waje ne ya sun kudo shi waje su masa abin da za su yi masa yana shiga sai ga wani ikon Allah a idansa ya ga annabi Isa alaihi salam an daga shi sama aka fidda shi ta saman baitul maqdis ko ba tare da rufin din saman ya tsage ba wani aikin sai Allah wani aikin sai Allah yana kallo aka fita ya juyo zai fita ya ce ba su labarin ga abin da ya gani sai ga an rufe shi da duka ashe Allah sai sanya mai siffan annabi Isa kuma ya dauki annabi Isa ne su suka su suna ganin sun ga annabi Isa ne yake fitowa suka rufe shi dogo yana bani ne wasu na ƙarya ne shi muna kallo sai kamannin sai koma kamannin wa annabi shi ne Allah ce walakin shubbi halahu an sa musu kamannin sa ne shi kuma annabi ita mai Allah ya Allah ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah madaukakin sarki ya daga zuwa gare shi Allah ce wa ma qataluhu yaqinan tabbas hakika ba su kashe shi ba su kashe shi kaga wannan yahudawa kenan da suka yi yunkurin kashe annabi isa alaihi salatu wassalam nasara su suka yi bostop a kan annabi isa suka ce sun yi imani da annabi musa kuma sun yi imani da annabi isa amma bayan annabi isa babu kowa duk ka tsaya a gurin kaga su ma kaga inda suka tsaya ke musulmi ya ce a'a ya hada duka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku wanda yake ya musulunta ya hada da su duka ke yasa a aqidan musulmi la nufarriqu baina ahadin min rusul la nufarriqu baina ahadin minhum a wani wuri musulmi baya bambanta tsakanin annabawan Allah walan imani dole ne musulmi ya imani dukkan annabawan Allah inda musulmi zai bude baki Ki kira sunan wani annabi daga cikin annabawan Allah ya ce bai yadda da cewa shi annabi bane a lokacin ya zama arni a lokacin ya zama ya zama arni kuma hukuncin shi a musulunci shine yayi ridda inda musulmi zai bude baki ya zagi annabi Musa alaihi salam hukuncin sa shine hukuncin kisa ko ya ce ya tuba sai dai dai lahira ya tuba inda musulmi zai bude baki ya zagi annabi Isa alaihi salam hukuncin sa shine hukuncin mai kisa kamar yadda inda musulmi zai buɗe zaki zaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma hukuncin sa hukuncin ne kisa laifi kwaya ɗaya kenan tilo da mutum bai ke ya duba kuma a fuskance shi a karbi dubansa ya je duba a lahira haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya hijira daga Makka lokacin da ya zo Makka ranar da aka bude garin maka ya koma karkashin jagorancin musulmai manzalla sallallahu ya lissafa wasu mutum bakwai yace duk inda aka gansu a kashe su me yasa saboda sun shahara wajen zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutum bakwai din nan akwai mutum biyu mata ne mutum biyar maza wasu suka gudu ba san ba gansu ba sun gudu sun bar garin to da manzo Allah sallallahu alaihi ya declare din su wanted daga cikin su akwai wanda ya kira ibn khafal mun ta wani labarin sa ko ibn khafal ya gudu ya je ya shiga Ka'aba so da ya san ba a kashe mutum aina a Ka'aba aka zo aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ga ibn khafal can amma kuma ya shiga Ka'aba yana ya kama rigan Ka'aba ya rungume manzo Allah sallallahu alaihi ce ko cikin Ka'aban ya bude ya shiga kashe shi ko cikin kaban ya bude ya shiga yi a kashe shi ashe aka wannan ke nuna cewa kun mutum ya zagi annabi daga cikin annabawan Allah sa kenan ya mutu kawai ya mutu an fahimta ku yawwa to kaga wanda yake nuna cewa ashe ba karamar ni'ima ba ce Allah ba maɗaukakin sarki ya maka dace ka yi imani da dukkan annabawan Allah ba karamar ni'ima ba ce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da waɗannan ayoyi guda biyar suke nuna mana abu na biyu daga cikin abubuwan da ayoyi guda biyar din suke nuna mana shine suna nuna mana girma da daraja da mahimmanci na alkur'ani da nuna cewa lallai alkur'anin Allah maɗaukakin sarki ba littafin wasa ba ne kuma littafi ne wanda duk wani hukunci da ke ciki hukunci ne na gaskiya hukunci ne na me na gaskiya babu wanda ke questionin hukuncin alkur'ani sai wanda bai imani da alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ya ce na rantse da ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba za su taɓa zama masu imani ba har sai sun yadda kai ne mai yin hukunci akan duk abin da ke faruwa tsakaninsu dole mu yadda cewa ƙur'ani shine mai hukunci ina da matsala da ɗan uwana mu koma zuwa ga ƙur'ani ya mana hukunci ina da matsala da makwabcina mu koma zuwa ga ƙur'ani ya mana hukunci ina da matsala da abokin kasuwanci na mu koma zuwa ga ƙur'ani ya mana hukunci sura Allah ce ha kutubun qayyima a cikin Alƙur'ani akwai hukunce hukunce rubutattu mi kaku waɗanda babu babu karkacewa a ciki ha kutubun qayyima shi yasa za gane wauta na da yawa daga cikin mutane musamman musulmai kaga mutum musulmi ne amma yana ganin kamar akwai wani ɓangare na rayuwarsa wadda ƙur'ani ba shi da ta cewa ce musulmi ne ba amma yana ganin akwai wani abu a rayuwarsa wadda ƙur'ani ba shi da ta cewa a ciki shi yasa ma zai za ga yana aikata wani abu inda za ka yi masa nasiha ka ce wannan abun ba Allah bai yarda da shi ba sai ce maka kai ba maganar musulunci muke ko haka ba to maganar me ake na kafirci shine kawai wa ma za ba'da al-haqqi illa dalal in dai ba musulunci bane to kafirci ne ba abin da musulunci ya bari komai da komai shi yasa ɗaya daga cikin yahudawa yake faɗa ma yake faɗa ma ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ce mishi wai ku addinin ku ba abin da ya bari ne komai ne sai da ya magana a kai yace eh ba abin da addinin mu ya bari don hatta yadda za ka yi a ban ɗaki sai da musulunci ya goya maka ya za ka shiga in ka shiga ina za ka fuskanta dama ko hagu gabas ko yamma kudu ko arewa ina koya maka to duk addinin duk tsarin da ya bi ka har ban daki, ashe ya gama da sarari nan. ko ba haka bane an gama da sarari da sarari shi ta aka bi mutum har har cikin ban daki. to haka wannan yake nuna mana cewa hukuncin alqur'ani shine hukuncin gaskiya kuma duk wanda zai hukunci da alqur'ani dole zama babu compromise a rayuwarsa shi yasa aka da aka tambaye na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa taha aka tambaye ta cewa ya dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa kana khuluqu rasulillah ya ne ne dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take sai ta ce kana khuluqu alquran maimakon ta tsaya lissafawa ita ga lissafawa zai bata lokaci da ke yana kaza yana kaza yana kaza bai kaza bai kaza za a ɗauki lokaci ba gawa ba ko sai ta ba su a dunkule sai ta ba da formula ta ce ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine alqur'ani me yake nufi da wannan mana duk abinda qur'ani yake a aikata yana da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aikatawa duk abinda qur'ani yace ba babu kyau a daina manzo sallallahu alaihi baya yi an fahimta ku shi yasa ma a wani guri Allah madaukakin sarki yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ce idan kuka samu jayayya akan wani al'amari wannan yace nashi ne daidai wancan ma yace nashi ne daidai Allah ce duk ku tattara ku dunguma ku rubi alqur'ani ku je ku ija abun a cikin alqur'ani duk wanda shi ya samu gurin zama a cikin alqur'ani shi ne daidai amma Allah ce ba za ku yafa sai in kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira to abin da yake yake duk abin da ya shige masa zuwa yana dauka ne ije ma alqur'ani in ya dace da abin da ke cikin alqur'ani sai aikata in bai dace ba sai ne sai ya bari wannan yana daga cikin abubuwan da waɗannan ayoyi guda biyar suke karanta da mu daga cikin abubuwan da waɗannan ayoyi guda biyar suke karanta da mu suna nuna mana ashe tabbas hakika ahlul kitabi yahudawa da nasara sun rarrabu inda Allah ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humul bayyin ashe lalle ahlul kitabi yahuda da nasara rabu-rabu. rarrabuwan da yahudawa da nasara suka yi rarrabuwa ne kala biyu rarrabuwa na farko shine a cikin su minhumul mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun kamar da suratu suratu alu imran yayi bayani ko Allah ce daga cikin su akwai masu imani akwai da suka yi imani suka musulunta amma Allah ce mafi yawan su kuma fasikai ne mafi yawan su fasikai ne wannan rabuwa na farko kenan ahlul kitabi sun rabu rabuwa na farko shine wasu sun yi imani sun musulunta sun karfi musulunci sun yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabuwa na biyu kuma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yake cewa Yahudawa sun rabu kashi-kashi har kashi saba'in amma dukkan su dukkansu ‘yan wuta ne. duka bangare saba'in da ɗaya ‘yan wuta yake nasara sun rabu kashi saba'in da biyu su ma duka kashi saba'in da biyu ‘yan wuta yake al'ummansa za su rabu kashi saba'in da uku dukkan su ‘yan wuta ne sai guda ɗaya dukkan su ‘yan wuta ne sai guda na guda ɗaya saba'in da biyu ‘yan wuta ne sai guda ɗaya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya sallah wanne ne guda ɗayan wanne ne guda ɗayan faɗa mana guda ɗayan saba'in da uku ba saba'in da biyun babu da matsala da su kuma muka san guda ɗayan ya wadace mu ko ke ne ba an ce ɗaya na aljanna don na ranki da wanda ke wuta sai ki nemi na aljanna manzo Allah sallallahu alaihi da zai faɗo guda ɗayan sai bai kira izalawa ko ko ya kira bai kira izalawa bai kira kuma ga ba ko ko ya kira tete tete ne waɗanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbai na abin da yake kai shi da sahabbansa duk wanda zai wani abu na addini duk wanda ya ce kaza addini ne kawai abin da za ki gane wannan daidai ne ko ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ya ce a yi sahabbansa sun yi in ya zama duka abubuwa uku nan amsa shi shine a'a to ba ruwanki da wannan abu ba addini ba ba addini ba regardless of dan wani kungiya ne ya fada regardless of dan wani kungiya ne ya yi eh, ana yin kungiya saboda yanayin kasan da muka tsinci kanmu ko ba haka bane at least yana zama security ma mai da'awa yana zama security ma mai eh, da'awa amma daga lokacin da ka mai da ƙungiyarka ita ce addinin duk wanda ba shi a ƙungiyarsa ba addinin yake ba yanzu ƙungiyarka ta zama bid'a ita kanta ƙungiyar ta zama mai bid'a an fahimta ko shi yasa ma za ga mutum yana ƙungiyar da wasu ke ganin cewa ƙungiyar shi ne addini amma kuma da shi da addini sun yi hannun riga kowa ka bane yanzu misali a Najeriya ce an aka kira ahlu sunna ko aka yi shiru hankalin mutane na zuwa kan wani kungiya ne amma duk dan izala ne ahlu sunna in aka bani wannan ce mafi yawan yan izala ba ahlu sunna ba amma a baki ne ahlu sunna ko ba ka bani? yanzu ba ki taba ganin dan izala mai asige mu ba ahlu sunna ne wannan ba ki ga wani dan izala da wannan shi ya wuce irin kafawa ahlus sunna ne ba ki ga wani taba ganin dangi zala da matan shi ke fita da gelewa? ahlu sunna ne wannan ya'yan suna fita da gele. kuma zai zai ce shi ahlu sunna ne na sunnan babu ai ai babu an gane ko zaka ba ba ba kungiya bane a cikin sunna aiki shine sunna aikin da mutum ke yi shine ke tabbatar da mutum ahlus sunna ne ko ba mai ba ko ba ahlus sunna ba an fahimta ko amma za su mutum ɗan izala ne amma ko gidansa ana jin kiɗa kullum ana kallon fim a wannan ba ahlus sunna bane wallahi ba ahlus sunna bane kwata kwata ba ahlus sunna bane ya je ya nemi ya ake sunna ya fara an fahimta ko yawwa to mazalla sallallahu alaihi ya nuna cewa al'umma za su rabu har gida 73 guda ɗaya ne ko yar aljanna kuma ita ita ce wacce take aikata irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai shi dawa shi da sahabban haka ma'aunin auna aiki kaza sunna ne ko ba sunna bane shi ya auna da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa da sahabban kamar yadda ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidun yace ku yi riko da sunnata da kuma sunnan khalifofina shiryayyu khalifofinsa shiryayyu kuma sune suwa Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu ta'ala anhum wa Allah an fahimta ko yawwa to wannan yana daga cikin abubuwan da wannan ayoyi guda biyar ke nuna mana cewa tabbas akwai rarrabuwa da yawa akwai rarrabuwa da yawa amma ma'aunin gane daidai shine Qur'ani da sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da wannan ayo guda biyar yake karantar da mu shine muhimmancin ikhlasi wajen yin ibada mahimmancin me ikhlasi wajen yin ibada wanda maluma suke kira suke kira ikhlasi shine tsarkake niyya tsarkake ne tsarkake niyya ya zama duk abin da mutum zai yi na ibada ya zama ya yi mai don neman yardan wa Allah madaukakin sarki ya zama yabon mai yabo baya sa ya ƙara daga abin da zai iya yi kuma kushen mai kushe baya sa ya rage daga abin da ya san cewa daidai ne wannan shine ikhlasi ya zo mutum ya tsarkake niyyansa ya zama duk abin da zai yana ne danwa. Don dan Allah madaukakin sarki kishiyan ikhlasi kuma shine riya kishiyan ikhlasi shine me shine riya Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya mana umarni da ikhlasi ya kwadaitar da mu ikhlasi ya ba mu labarin wasu ayyuka na ikhlasi da yawa daga ciki akwai wannan sura Allah ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umurce su da komai face su bautawa Allah suna masu me tsarkake addini zuwa ga zuwa ga Allah kaga wannan umarni ne da yin me da yin da yin ikhlasi a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya mana umarni da yin ikhlasi a cikin suratul an'am Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ce ka faɗa musu lallai da sallata da yankata da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya zuwa ga Allah ne madaukakin sarki ubangijin talakai duk abin da zan yi a rayuwa zan yi ne a matsayin mai neman yardan wa mai neman yardan Allah babu wani abu da zan yi a rayuwa don neman yardan wani don in faranta ma wani rai ko don in bata ma wani da sunan da sunan me da sunan ibada kai Allah ma madaukakin sarki ya faɗi cewa dalilin halittar mutuwa da rayuwa shine don ya jarabce mu ya ga wane ne zai rinka yin ibada da ikhlas Allah ce Allah ce, al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ne wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarabce mu ya ga wanda zai zai fi kyautata zai fi ayyuka an gane ku yana daga cikin abin da zai nuna mana mahimmancin yin abu don Allah don neman yardan Allah wannan hadisin na sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Abu Huraira wani daga cikin tabi'ai yi masa wata tambaya tambayar da sai da ta tayar da hankalin Abu Huraira kai hasali ma abu hurare bai iya ba da amsan wannan tambayan ba har sai da ya suma har sai da ya ne sai da ya suma tambayin shi aka yi me teke maganar da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce tafi kowace sako taba zuciyarsa Abu Hurairah da aka masa wannan tambayan tabi'in yake wallahi sai da Abu da ya suma uku. sai dai ya maso na so uku in ya farfado in ya suma na farko ya farfado su sake mi suna son sai sun sani tun da wani maganan ta sa har abu hurare ya suma to maganan tana da girma abu hurare yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musu cewa mutane waɗanda wutan jahannama zai fara yin kalaci da su su ne waɗanda za a fara wa wutan jahannama test da su su zai fara testing da su wasu mutane ne masu sifofi guda uku masu sifofi guda na guda uku da makarantun alkur'ani da mai dukiya ko mai sadaka da dukiya. da kuma mai ƙarfi wanda hasali ma saboda jarumtansa a filin yaƙi a kashe shi da ɗaukaka kalmar Allah amma kuma da su wuta zai fara mai kalaci to me yasa saboda dukkan su babu wanda yake danwa dan Allah shi makarantin alqur'anin kullun yana karatun qur'anin sa sa shine burge wanda suke sauraro damuwan sa shine in yana yi a rinka ce kai wani fa ba dama shi sama in yayi in ba faɗa barai shi ba ce mai dukiyar nan da yake kyauta yake sadaka abin da ke ran sai sa yake kyautan yake sadaka shine saboda aibe aibe shi ya sa ma in ba aibe shi baran shi baci ya sa ma gobe in zai bayar aka ce ka ba wani sai ce wani ranar nan ma mun bashi bai zo ya godiya ba a yana faruwa ko ya sa ko sako ne aka yi maka in ka je ka dawo sai kai shiru sai a ce maka wannan sai ni sakon bai zage ni ba me yake nufi ana so ka zo ka ce ya ce ya gode Allah saka da alheri ko ba ka bane shi dama yayi ne dan a ce mishi me an gode an fahimta ko wannan da ya jihadi har aka ce ta a filin jihadi yayi jihadi ne dan a yabe shi a ce fulanul shuja a ce wani jahilmi ne to kuma an fara shi kenan ladan nashi kenan an fara kuma shi kenan ladan nashi kenan ashe wannan yake nuna mana cewa duk abin da za mu yi a matsayin mu na musulmai ya zama mun yi ne don neman yardan wa Allah madaukakin sarki ya zama neman yardan Allah kadai muka sa a gaba ba neman yardan wani ba ko ba mu yi don mu ɓata mu wani rai ba abin da zai ba mu mamaki shine a yanzu da muke rayuwa a zamanin da muke rayuwa wallahi alazim akwai waɗanda hatta wa'azi ma suna yi ne don su ɓata mu wani rai kawai wa'azi ba amma suna yi ne don kawai wani ya ji haushi kawai abin da ya suke wa'azi ne kaga wannan yayi asara wannan yayi asara Allah ka kiyaye shi to kaga daga cikin abubuwan da ayoyi biyar sun suke karantar da mu akwai muhimmanci me ikhlas daga cikin abubuwan da wannan waɗannan ayoyi guda biyar suke karantar da mu akwai mahimmancin sai da sallah akwai mahimmancin me sai da sallah mun sha faɗa cewa tsayi da sallah daban yin sallah daban an fahimta ko wanda zai yi sallah amma kila ba zai yi sallan akan lokaci ba misali kila zai yi sallan akan lokaci amma zai yi sallan kamar yadda Allah ya ji rai malam Isa waziri wazirin Kano marigayi yake fara yace kaga mutum yana sujada yana ruku'u yana sujada kamar ana suka taka mishi allura Allahu Allah ana taka mishi allura kamar wani labari na taɓa bamu da Professor Mansur da ya taɓa bayarwa ko yana misalin waɗanda suke sallah rashin tsaye da sallah wanda ya ce talle mun shago zan yi sallah yake kace me yake bar ma na idar har akwai sallar da ake ce masa sallar 'yan kasuwa ko wai sallar 'yan kasuwa to ya za Allah ya sa albarka a kasuwanci ya za yi kasuwancin ya yi albarka sun yana sallah an zo ina son ma zan ta ke ma yana sallah irin ya tsayan nan kuma sallah yake yi ana tawa mu labarin wata dattijiya da na sani a unguwanmu Allah ban san ko ta mutu ko tana rayuwa amma na dade ba ji labarin lokacin muna kanana tana sai da gyada da kulkuli irin abubuwan da da za ga tsofaffi suna siyarwa din nan in ka zo kai sallama ka ce kana son kulkuli tana sallah sai ta dawo ta zauna sai ta jawo roban kulkuli sai ta kirga maka sai ta kirga maka ne daidai kudinka da karfi kuɗi ta ka canji ta tayi ta cewa da sallah tunanin ta tunda ba ta yi magana ba sallar tana nan Allah ya yafe mana Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kai shiga fata mishi ya rasu tun shekara na 241 ga wasan shekara 1203 kenan da rasuwa ya rubuta littafi suna littafin risalatu salah so littafin ke tun a wannan tun a wannan shekarun sama da shekara dubu ɗaya ɗari yake cewa ya zaga masallatai kusan ɗari amma da kiri ya samu masallatai goma da suke sallah irin bisa karantarwar annabi sallah sama da shekara dubu ɗaya ba kaga yanzu sai a ce a masallatai dubu kaga ya zama wajibi mu gyara mutum zai yi sallah tun kafin ya fara sallan ya faɗa wa mai jira shi ga na minti biyar har ya riga ya masallan time kaga dole sallan ba za ta wuce wannan minti biyar din ba kuma kai shi ne almusalli yunaji rabba duk wanda yake sallah ganawa ke da ubangijin yasa ake so in mutum yana sallah ya zama yana sallah ne game da malam mai ahalari Allah ya ji kai shiga fata mishi ke faɗa zama mutum yana sallah ne da zuciya da kuma gangan jiki ya zama da zuciya da me da jiki gaba ɗaya zama suna sallah ɗaya daga cikin magabata alhassan albasari Allah ya ji gaishe gafarta mishi tabi'i ne ya ga wani yana sallah amma yana sallan gashin zai ga samanta sai ake sai ake maganan sai ake nuna masa irin wannan sallan sai wani yake ce masa ai ai khushu'i ai khushu'i a zuciya take sai al-Hasan al-Basri yake ina inda akwai khushu'i a zuciyarsa gangan jikinsa ma zai khushu inda akwai nutsuwa a zuciyarsa to gangan sa ma zai ne zai nutsu sai ake tambayan malam al-Hasan al-Basri cewa to ya ne ne yanayin sallan mutum ya kamata ya kasance da za a ce yana da kusuri sai ke cewa mataki mafi kasa mafi karanci na sallah mai sallah shi matakinsa mafi karancin matakin mai sallah ne wanda ya iya ruku'u zai iya karanta subhana rabbil azim wa bihamdihi so uku shine shine mafi mafi karanci shine mafi ne shine list yadda matsakaici matsakaici wanda babu yabo babu fallasa shine mutum ya iya so biyar yadda amma in dai cikan sallah ne irin na manzon Allah Salasan shi ne mutum yi so bakwai mutum yi so na so bakwai sa Anas dan Malik Allah ya kare ja a gare shi yake cewa in Annabi sallallahu alaihi yana jin sallah in yayi ruku'u yake saboda natsuwa da yake a ruku yake wata rana har sai sun ji kaman ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta cewa yana ruku suke cewa in ya dago daga ruku tsayi wanda yake in ya dago daga ruku yace kai ka ce ka ce ya manta ne ya daga kaman a'a bai riga kaman karatun sallah yake bai riga ya yayi ne ba yayi ruku ba haka ke so mutum ya natsu a sallah in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada sallar azhar hadisin Anas yana Bukhari da Muslim yake cewa a raka'an farko da annabi yake yi mutum zai iya barin masallacin annabi sallallahu alaihi ya tafi wajen gari ya je yayi bauli yayi tsarki yayi alaula ya dawo ya tarar da annabi bai ruku'u raka'an farko ba kira tarar da annabi bai ba bai ruku'un raka'an farko ba haka manzon Allah yake sallah ba sallallahu alaihi ko manzon Allah ne ya ce sallu kama ra'aytumuni ku yi sallah kamar yadda yake yi to ya sallah mu yake har sai dai mu Allah ya karba ko sai dai mu Allah ya tausaya mana ya karba amma kuma in muna gyarawa amma ba kya gyarawa sai dai addu'a to babu ruwan Allah da ke babu ruwan Allah da ke sa Qur'ani kullum abin da yake karfafawa yake emphasize shine iqamatu salat tsayi da sallah ba yin sallah ba tsayi da sallah Daga kina sallan akan lokaci kina sallan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kina cika ruku'u kina cika sujada in kin dago kina cika kina cika zaman tahiya kin san me ake faɗa a cikin sallar an fahimta ko shi yasa Allah madaukakin sarki ya zargi wasu mutane saboda me Aba'u salata wa tabu'u shahawat wadanda suke suka wulakanta sallah suka bi soye-soyen zuciyarsu Allah ce ire-irensu ba saufa launa gayya duk wanda yake wulakanta sallah to da sannu za su gamu da wutan gayya Allah ta kiyaye mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masallata masallata duk wanda suke sallah suna masallata kala goma sha ɗaya ne kala na goma sha ɗaya a cikin wanda zai yi sallah ya samu maki ɗaya cikin goma akwai wanda zai yi sallah ya samu maki biyu cikin goma akwai wanda zai samu uku akwai wanda zai samu hudu haka akwai wanda zai yi sallah ya samu goma cikin goma akwai a zamanin nan kuwa manzo Allah yake na goma sha ɗayan shine wanda zai yi sallah bayan ya idar da sallah sallan ta kalle shi ta ce Allah in ka wulakanta wannan kamar yadda ya wulakanta ni bayan ka idan da sallar sallar za ta kalle ka ta ce ya Allah yadda wannan ya wulakanta ne, Allah ka wulakanta shi ya zama wajibi mu shiga taitaye mu akan abin da ya shafi sallah in aka ce sallah ake yi to ana mantawa ne da komai ana mantawa ne da komai shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da yake ce ma Bilal shine arihna bis salah su suna samun natsuwa ne da hutu in suka shiga ina sallah su ko gajiya mutum yayi in yana so ya samu natsuwa zuciyarsa ta huta sai kafa ta sallah ya sama Allah ke wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah da hakuri da kuma me yin sallah da kuma yin sallah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake faɗa cewa habban suke ba mu labari cewa a duk lokacin da wani al'amari ya tunkushe masa mazalla Allah sallallahu ko sai alwala sai shiga sallah sai shiga me sallah ya san cewa in dai zai tsaya yayi sallah ya fuskanci Allah yadda ya dace Allah zai kawo mai. zai kawo mafita amma mu sallanci muke yana damin mu ji muke yana damin mu illiman zai zai kai minti goma sha ɗaya sha biyu a sallar azhar sai a fara korafi sai a yi korafi sai a yi korafi kuma akwai wani wauta da mutane suke yi musamman maza masu zuwa na ga wannan wautar da iri na wai wai limamin yana dadewa a sallah da wannan dalilin baya shiga sallah sai liman yayi raka'a biyu in zai tashi na uku duk sai shiga wai shi a tunanin shi yanzu bai dade tare da wawa to amma a hankalce wa ya wani dadewa na farko ya wasbin jam in jira kuma in liman ya sallame zai tashi yi ne to wai da dadewa wallahi a masallatai za ga haka yana faruwa kuma zaman da yin nan yana surutu ne ba bai shiga sallah ya samu lada ya yi surutu ya me ya samu zunubi in an gama kuma ya je naman liman ya sake samun zunubi kuma shi a tunanin shi ya ƙi bin liman ne saboda kar ya wai kare da ni Allah ka shirye da mu to ya zama wajibi muna sai da sallah Allah ya ce wa yuqimu as-salah sannan daga cikin abin da yake nuna mana shine muhimmancin zakka Allah ya ce wa yuqtu zakka wa yuqtu az-zakka zakka da sallah ba a raba su eh ya kira karatun Qur'ani ki karanta wani guri da Allah zai kira sallah bai kira mai ba zakka ba in za a yi maganar sallah to ana gamawa za a biyo da maganar ne zakka shi yasa dukkan su biyu hukuncin wanda ya ƙi yin su kuma da ƙudirin cewa ba wajibi bane hukuncin su iri daidai in mutum musulmi aka ce ya ba da zakka ya ce ba zai bayar ba me yasa ba za ka ba da zakka ba ce so da ban yadda cewa zakka wajibi bane hukuncin su shine a kashe shi a yanke shi haka ma wanda ya ƙi yin sallah ya ƙi yin sallah ka yi sallah ya ce ba zan yi ba me yasa ba za ka yi sallah ba ya ce ni ban yadda sallah wajibi ba ne a kaina hukuncin shayi ne hukuncin kisa ne hukuncin ta musulunci to da yi ne yi ridda haka wanda ya ƙi ba da zakka da nufin cewa zakkan ba wajibi ba ne a kansa shi ma ya ridda shi ma ya ridda shi yasa ba a raba su Ya san sai na bakar Allah ya kare da a gare shi lokacin da ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi ya yaki almuttattun ai ko wanda suka yi ai da yau su ba sai riga sun ce ba mu ba a sun yadda cewa sun ce su musulmai ne amma zakka ba za su bayarwa shi yasa aka musu hukunci cewa sun yi me sun yi ridda to da sallah da zakka dole ne mutum musulmi ya da cewa wajibi ne a kansa kuma dole ne mutum ya yi ne ya aiwatar da su shi yasa babu wani hali da mutum yake shiga da sallah ke zama an ɗauke masa sai dai in bai san inda yake ba amma in har yana iya a ce wane ce na'am yana iya ganin wane ya ce wane to ba shi da dalilin da zai sa ya bar sallah ba shi da dalilin da ya sa ya ne ya bar sallah wani sai ga ana jinyansa in ya yi sallah sai ake ai bi jikin shi fitsari ne ai ko yana cikin sokawe ne in ba yanda za a yi a fit da shi to dole yi sallah a haka Allah yana son sallan haka haka zai yi sallan a wannan halin shi yanzu ba ba ba tsora mishi sai yayi sarki kafin yayi mai ba yayi sallah ba ai mun tuna ran da na fara cewa duk wani aiki na ibada da mutum ya tsinci kashi a halin da ba zai iya ba dama ba mai ba to ba tsora masa ba a wannan halin shi yanzu a halin da yake ciki ba dora masa sai ya yi tsarki kafin ya yi mai ba sallah an fahimta ku babu ƙasan da zai taimama a ba a dauko masa dutse ya shafa a matsayin ƙasan taimama ya yi sallar haka ba zai iya tashi ba ba zai iya fuskantar gabas ba a wannan halin ba a ɗora masa sai ya mai ba sai ya fuskanci gabas ba aina ma tuwallu fa samma wajhullah saka babu wani hali da mutum ke shiga a ce wai babu sallah a kansa a an fahimta ku haka kuma zakka zakka wajibi ne shi yasa musulunci ya kwadaitar da yin kasuwanci da dukiyar marayu ya zama yana haɓaka so da kar zakka yayi ne ya cinye shi so da ko dukiyar maraya ne aka baki ajiya amma dukiyar ya kai nisabin zakka to dole lokacin zakka yayi a fitar zakka dole yayi ne a fitar da zakka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ko a rinka juya dukiyar so da kar zaka yayi ya cinye zaka kai ya cinye wannan dukiyar to bayan Allah ya lissafa mana waɗannan daga cikin darasi na karshe da za mu iya karantawa na abin da waɗannan ayoyi guda biyar da muka karanta suke nuna mana shine yana nuna mana cewa lalle addinin musulunci addini ce mai gaggiya wanda babu farkata a ciki duk wanda zai wani addini da ba addinin musulunci ba to addini ne wanda yake yi sai dai a kira shi addini saboda shi mai addinin ya kira shi addini an fahimta ku amma ba saboda sunan shi addini saboda ya cancanta zama addini ba an fahimta ku Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo da ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare ku daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira a ah, kwamitin mu na marayu an samu kari ne Zainab an samu kari ne eh an samu nawa ko ki bandu dubu biyar nan ba samu ba Allah ya kara Allah ya saka da kai mun dai taraba yawwa wata baiwan Allah jiya ta aiko mana da zannuwa turmi goma ko turmi goma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sadar da ita da dukkan alkhairi da take fata dukkan sharri da take tsoro Allah madaukakin sarki ya kare ta daga gare shi dukkan mu Allah ya saka mata da alkhairi kuma da mun yi burin yau ne ko gobe ya zama mun bayar amma kayan maza da za a don akwai kayan maza da sai an so da kudaden da ke kasa to ba riga an zo da shi ba yanzu na tambaye na tambaye haya ce ba a zo da su ba amma dai kwamitin za su duba abin da ya dace in za su iya su ba waɗanda ya kamata a fara ba su sai su yi in kuma za su bari a ba duka ne lokaci da sai ba za su samu dinki ba ne in ganye kai ashirin zai wuya su samu dinki. an gane ku ya danganta da shawarar da za ku yi an tashi Allah ya sa a dashi don wasu teloli ma sun rufe karban dinki yawwa a wannan mai tambaya take cewa assalamu alaikum malam in aka idar da allola wa'in sura Oke, wa'yansu suna ɗaga hannu, shin wannan ɗaga hannun ya halatta? kuma haka koya mana amma gaskiya ban abinda kawai na sani lokacin da aka koya mana wannan daga hannu an gama alaulan abinda na sani manufan da ya sa malaman su koya mana shine ana koya ma yaro a mishi wani abu na demonstration kaga in ya san cewa an gama alaula ana daga hannu kaga ya daga hannu zai tuna akwai mai addu'a da zai yi an fahimta ku amma wani dalili na shari'a da ya sa a yakan gaskiya ban sani ba kuma kwanaki mun ta bincika a koma mun ta a'a ba mu je sani ba mu samu ba eh mun bincika iya bincika da muka yi mu samu kusan shekara kenan dukan muna da ba su hadda su malaya je a ta bincikowa gaskiya ba mu samu wani nasi da ya nuna ɗaga hannun a matsayin wani dalili ba amma na san lokacin abin da ya sa gaba da muna yara shine at least yaro da za ku ya mishi karatu ya zama ko wani abu da zai ja hankalinsa inda muka samu ana ɗaga hannu yatsa lokacin addu'a shine lokacin da liman yake hutuba a kan bari, to addu'an da liman yake yi lokacin da yake hutuba bayan ya shiga da hutuba to sunna shine ba ba daga hannu haka ake ba ana daga wannan yatsa ne guda ɗaya shine abin da muka samu amma wancan na alwala gaskiya ba samu Allahu na'am da liman da mamu duka haka suke daga wannan yatsa eh mutum ya yi da baki kawai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa salamu ja'alni min tawabin ku wa ja'alni min al-mutatahhirin ba sai mutum ya ya daga yatsa gaskiya bai tabbata ba ba shi a cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wai karawa da waj'alni min ibadika salihina babu shi gaskiya wanda suke cewa assalamu alaikum malam mana Allah ya kara ni don kwana mai albarka wai shin ya halatta mace ta ya fagele tun za ta je idi bai halatta ba masallaci za ta je ai za ta je ne ta yi mai ta yi sallah an mun sha bayani ko duk wani tufafi duk wani tufafi da ba tufafi ba ne da ya ɗauki siffan bayyana ado abin sha bayani ya halatta ne kawai mace ta sanya shi a inda su muharramanta suke an fahimta ku a inda muharramanta suke amma in ya fita zuwa inda ba muharraman ba ne to bai halatta ba sai dai ya halatta ta sanya wani tufafi irin wannan so ɗaya ma wani wanda ba muharraminta ba so na so ɗaya akwai lokaci guda ɗaya kan da ya halatta mace da sanya tufafi na bayyana ado da kila ma zai bayyana hannunta misali so ɗaya ga wanda ba muharramin ta wani lokaci ne wanda wanda ya zo neman aurenta ya nemi izini an yadda ya ganta a haka so da ya san wa zai aura in dai bai ganta ba kullum sai a hijabi kila yana son mai kiba ne kuma kila siririya ne ko ba haka ba kila yana son siririya ce kila kuma tana da me tana da kiba ko kaza wannan a wannan halin an yi sai zo ya ganta haka an fahimta ko kila yana son mai mai gashi da yawa ne kila kuma gashi ta bibi na kaina ba misali kaga akwai matsala ba tsara eh to mutum ya nima wajibi ne ai inda doka ne na shari'a in mutum bai da shi sai ne nema an gane ku kwanaki an ta kawo mana hijabi wani ta kyauta da shi akwai ran da aka kusan guda talatin rana da manya-manyan hijabi amma za mu yi kyauta muna fara ba dalibanmu ne zai fi dawo Allah ya sa mu akwai akwai hijabai ma ko a kayan da haka akwai hijabai kamar guda ɗaya ko biyu Allah ya sa wanda take cewa assalamu alaikum malam idan adam yayi amai yana azumi to azumin sa ya kare ko bai kare ba ya danganta in shine ya kirkiro aman a gangan to azumin sa ya kare azumin sa ya mai ya kare amma ko ba zai ci abinci ba dole sai da kama baki har lokacin shan ruwa amma bayan azumi zai biya wannan wannan azumi an gane ko amma in aman ya zo masa ne ya fi sa to babu matsala an fahimta ko amma in shi ya kwakulo aman to bai da azumin wannan ranar ko ba zai ci abinci ba zai ci gaba da kame baki har sai me an raka ba wannan shi ne hukuncin da annabi sallallahu alaihi sallam ya wanda ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam wai da gaske ne daga zobe a hannu haramun ne a'a annabi sallallahu alaihi ya sa zobe ya sa zobe ne akwai yatsan da haramun ne a sa zobe a annabi sallallahu alaihi ya hana sa zobe a wannan yatsa da wannan wa'annan ya zobe. in za ki sa zobe a musulunci ana sa zobe ne a wa'annan yatsa. ko na dama ko na hagu karamin yatsa da mai shi. amma na tsakiya annabi ya hana wannan kuma yahudanci ne an gane ku za ka kina sa zobe a nan ne to ki daina to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko a wannan ko a wannan ko a wannan ko a wannan wani nan ya zo su ne ake sa zobe kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sawa shine wannan a wannan dan karami kuma in ya sa wajen adam shi na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen adam yana sa shi ta ciki ba ta waje ba saboda ne yana sa azurfa sosai amma wajen irin kan azurfa da ake shi a rodin nan sai ya sa shi kan ciki ba ta wajewa akwai manufa ai me ce manufa da kai zama alfahari kare zama alfahari da ai akwai zoben da wannan kan ya fi zoben tsada za ka zoben bai wuce dubu biyar ko shida ba amma zoben ya fi dubu goma ya shi kai za ka ya fi dubu goma to saboda alfahari mazalla Allah sallallahu kuma cikin da sa bawo ne fari Ba bai baya so ya shiga cikin mutane ya ga wani na jin wani ya dini don kin ga zuciyanki zai iya sauki da wannan ba za ki ji wannan alfahar mu maluma kan ce babu laifi amma dai sattum sattum ne litsariya sura ka ce sa sa zo bai haramun ne wannan kuskure akwai to ban san wannan bambanci ba gaskiya an fahimta ku ban san wannan bambanci cewa maza ne kawai banda mata ban sani ba abin da na sani annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake yin girin kuma ya hana kuma nasocin da na sani kuma na karanta bai raba tsakanin maza da mata ba inda aka raba tsakanin maza da mata da na sani shine wajen wani iri ne mata su ya halatta sa na zinari amma namiji bai halatta sa na zinari amma mace ya halatta sa na zinari an fahimta ku da sa gold ɗinta mai tsada dama nasu ne awa manyan yurashu bin hilyati wa huwa fil khisabi ghayru bin Allah ya haka mata suke in dai a fannin ado ne suna gaba amma a fannin rikici kuma to bara ba nan an gane ko na'am ce wasu suna sawa a kafa yi zobe a kafa ko sarka a kafa asali asali a shari'a musulunci ba za a ce haramun bane amma kuma a yanayin da muke ciki yanayin ya sa ya zama haram so da manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mu kamanceceniya da mutanen banza a yanzu kuma yin hakan alama ce da ake gane wasu mutanen banza to a musulunci kuma haramun ne kai wani abu da ya zama kamanceciya ne da mutanen banza haramun ne an fahimta ku za ka zai zama haramun ne saboda kamanceceniya da wa'incan mutanen banza. sa'annan kuma musulunci ka'ida ce addini ne a matsayinka na musulmi ka yi duk abin da zai tunkuɗe maka zargi A mun karanta ko shekaran jiya mun karanta hadisin da su sallallahu da Safiya ta kawo masa ziyara ko kage kira sabo yake ku zo mata ta ce me yasa yi wannan zo da tunkuɗe ma kansa me zargi yanzu kika sa zobe a kafa ko sarka kan sai aka miki zargin irin masu wannan ɗabi'an ya ja ke kika ja ma kai an fahimta ko to za a hana ne akan fita wannan ka'idar Allah ya samu dace wallahu a'lam wannan take cewa malam idan mutum yayi atishawa a bandaki zai iya yin hamdala zai iya yin hamdala in ba yana boli bane ko bayan gida an fahimta ku a lokacin da mutum yake yake boli ko bayan gida to ba haramu ne ya yi wani abu na ambatan sunan sunan Allah madaukaki in ba yana boli bane ko bayan gida zai iya yin hamdala wallahu a'lam wanda ke ce assalamu alaikum malam wai da gaske ne idan mutum ya bar kaya bai saka ba har tsawon kwana arba'in wai haramun ne ni abin da na taba ji ma cewa kai wai kayan yana tsine mutum wai na addu'a Allah ya saka mutu wani ya sa wallahi duka ni dai ina ji a wajen Hausawa amma ban ban sani a addinin ba aka ce wai kayan sai ta maka addu'a ya ce Allah ya saka mutu saboda ya samu wanda zai sa shi wai amma kuma kin sa kaya yana sa ya mutu ai yana sa zafi ai in dai gurin akwai zafi to yana diddige yana sa kayan yayi laushi kuma lokacin da ka tayi sa za ga ya ya zo ba ba shi da me ba shi da karfi in kin ije ne har kwana 40 kin tara da yawa kenan kin tara da yawa kenan ko ba haka ba ne akwai wanda zai iya kai shekara ma bai kai kan wani kaya ba akwai wannan ni'ima ce haka Allah yake ma wanda ya ga dama zalika fadlullahi yutihi man yasha amma kuma kin tara da yawa ki ba wani wanda bai mewa bai tara ba sai dan a dunga sai a dunga tare ragewa ko me yakon wannan da zaki ije kai shekara ba ki sa ba to sai sai ki kyauta da shi kafin shekara sai ki dinka wani yanzu kina dinka wasu ne kina me kina raguwa da wasu an gane ko amma gaskiya ban san ban san cewa ko haramun ne ba wallahu ta'ala alam ita Salamu alaikum malam ah, mutum ne ba shi da lafiya baya iya yin wai baya iya yin sallah sai ya ce oke baya yin sallah sai ya ce ba zai yi sallah ba sai ya ji sauki zai rama ya hukuncin sai yana hukuncin wanda ya bar sallah da gangan yana hukuncin sa hukuncin wanda ya bar sallah da me da gangan in ko mutum ya bar sallah da gangan har lokacin sa ya wuce ko sallah guda ɗaya ne to ko yayi sallah miliyan ɗaya ba zai biya ba shi shi ko ya shiga tsakanin shiga Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji gaishe gafarta mishi shi abinda ba a fatawansa yana ganin in mutum ya bar sallah daga zan, ko sallah guda ɗaya ne har lokacin sai wuce ya shiga wannan hukuncin na kashe shi kawai eh imam ahli sunnati wal jamaa saboda ya ya taro maka samach an gane ku saboda yana da hukuncin wanda ya bar sallah daga zan, sai kokari ya ta tuwa ya ta istighfari ya ta neman gafara a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya yafe mana wanda ce assalamu alaikum malam kamar yadda kai bayanin ko da mara lafiya na cikin fitsari ne yayi sallah a haka to malam wannan budurwa ce ta samu hatsari tana cikin jinin haila sai kafanta ya samu damuwa yanzu idan hailan ya ɗauke za ta ci gaba da sallah a hakan kenan kuma sallolin da ba ta yi ba a baya kafin a ah, kafin mu ji wannan karatu, za ta rama su kenan ta zama a baya ta yi bisa jahilci kenan ku Domin ana ta tambaya lokacin da ta shiga wannan halin rashin lafiyar ai ta san cewa ita musulma ce ku. ta san cewa akwai sallah a kanta to lokacin da ta shiga halin da take ganin a tunaninta ba za ta yi sallah me yasa ba ta yi ta yi tambaya menene hukuncin sallah ba a wannan halin me yasa ba ta yi wannan tambayar yin aikin ba tare ta san hukuncin wannan aikin ba shi shi ne laifi na farko shi ma laifi ne mai zaman kai shi wala ya yahillu lahu an ya yaf'ala fi'lan ko hatta ya'lama hukm Allah fi shi Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari Allah ya ji shi Saka yin aikin ba tare da ta nemi ilimi ba, shi ma laifi ne mai zaman kai shi suke neman da tuba a kai. Na farko kenan. na biyu sallolin da bata yi ba da bisa cewa jahilci ya sa bata sani ba za ta biya ko ba za ta biya ba sani ba gaskiya Allah ba sanya za ta yi da su na uku in hailan ya dauke ko babu halin da za ta yi wanka sai ta ci gaba da yin taimama ai ko da ba ba ta da lafiya ba ne sai hailan ta ya dauke kuma sai zama kafin ta yi wanka lokacin sallan zai wuce an ce ta yi taimama ne ta yi wannan sallan sai ta yi wanka a yan sallah na gaba an fahimta ko ko janaba ne duka kafin mutum ya yi wanka lokacin sallan zai wuce misali a ce sallan sallar azahar lalurin sallan azahar da sallar la'asar ai ɗaya ne ko duka lalurin su shine faduwar rana yasa ma misali in mace misali sai hailan ta dauke bayan sallar la'asar amma rana bai faɗi ba ai za ta rama sallar azhar ne da la'asar inda duka lokacin su bai ba bai fita ba to sai zama halin ya dauke gab da magariba in ta sai ta tsaya ta yi wanka rana za ta bi za ta faɗi to sai ta yi taimama ta yi azhar da la'asar sai ta yi wankan a gen sallar ne magariba an fahimta ko haka ma in janaba ne alaikum salam ba halin da ta yi wanka sai ta ci gaba da taimama tana sallar. an fahimta ku sai ta cigaba da taimama tana mi tana sallan har zuwa lokacin da kafan zai warke da za a bata damar ta sarrafa kafan ta zai ta in lokacin da ta samu dama wankan yana mi na kanta sai ta yi wankan a kin sallolin da zai yiwuwa ba za ta ga garan kenan a wai wannan ba wanka ba ne, shi wanka ai ta'mim ne ko ina sai an diga shi tun daga kai har har kasa yasa ai yana da raunin da akwai gaba complete gaba ba da ba zai iya wankewa ba ma alaula sai aka ce yayi taimama to da bayan da zaki yi laula zama kin wanke wani gaba kin bar me haka ma wanka kin gane ko wajibi ne wa a wanka ko ina a zuwa min ruwa kin sa da halin da ba zai yiwu a duka ruwan gaba ɗaya ba to shine yanzu hukuncin da hukuncin taimama ne ba hukuncin wanka ba an gane ku za ta yi taimama ya taimama mai sauki ne in babu kasa tun da gadon asibiti ne kila babu kasa kusa sai a kawo mata dutse ko da hannun da biyu za ta shafa dutsen da shi sai ta shafa hannun ta zuwa nan da fuska shi shikenan ta gama ai ba wani jidali bane ta nuna in kuma sun ga dama sai ba ƙasar ko a faranti su ije mata kusa da garanta yau duk lokacin sallan za ta dafa dafa hannunta a wannan a wannan faranti a wannan ƙasar da ke bi da yake faranti an fahimta ko sa'annan ta karkade saboda kar ya zama ta goga fuskanta da duwatsu an gane ko sai ta shafa fuskanta iya inda ake shafa wajen me alaula awa ta tsofa kasa hanci ba da da ido za ta shafa sannan sai ta hannunta zuwa nan shikenan ta gama sai ta yi tsallar an gane ku wallahu a'lam wanda ke cewa assalamu alaikum dan Allah malam zakkan gold gaban gold misalin nawa ne ya isa zakka kuma nawa ya kamata mutum ya cire in mutum yana da gram ashirin ne ko abinda nake tunawa abinda nake tunawa gram ashirin ne arba'in ne abinda nake tunawa ko ashirin da biyar ba ni bashi gobe amma abinda ake cirewa ko akwai wanda ya tuna ba ni bashi zuwa gobe amma abin da mutum ke cirewa shi ne 1 over 40 yanayin awon in mun tuna awon gobe yawan gram na manta tsakanin 25 ko 40 na manta gwargwadon wannan gram din an gane ko sai a sai a raba 40 sai ta dauki daya sai ta bayar ai babu yawa abin da ake barwa zata babu yawa alaikum salam na eh eh a ah, kowa yana hukunci ne akan nashi in ke kina da naki da abun wayanki da ɗan kuɗinki da zobenki na zinari ne kuma naki ba na banda na ƴaƴanki in na ƴaƴanki na kowace ina ta ma ya kai ita ma za ta yi nata ne na zaman kanta amma dai naku ne ai inda yau za ku mutu ai ba za ki tattara ba za a raba ku ne gado ke da mahaifin mahaifin ai nasu ne ba na tun da kin kin ba su kyauta to nasu ne kin fahimta ko ai mun bayani da zo a ko da maraya ne ma aka ije masa dukiya nashi za a rika sayar masa da me zakka tun da nasu ne an ba su kyauta yanzu mallakin su ne to nasu yana zaman nasu an fahimta ko nasu yana zaman nasu naki yana zaman naki to in kika auna ya kai ki za ki bada 1 over 40 that's 2.5 percent an gane ku amma insha Allah zuwa gobe zan bincika nawa ne gram alaikum salam kina ne sai gobe eh na manta yanayin gram insha Allah ta'ala amma na yara daban naki daban kowa na shi ne an fahimta ku sai dai in duka naki ne suke sawa a matsayin kayan ki amma suke sawa misali wanda kuma na san al'adar bahaushe bai daga wannan yawa a ce na kawo reni sai a sai a yi amfani da shi wannan abu sai a siyar da wani bangare a baya tun da zakka ya hau kan shi ya zama dole yayi tun da zakka ya hau kan shi ya zama dole ya zama dole in dai zinari ne babu wannan wannan ka'idar an fahimta ko abinda ake abinda ake la'akari shine abubuwan da ake wani abu na kaman kaman kaman mutum misali yana da motoci misali in ga ba zakan mota yana da gida ai ba zakan gida ko ba ka ba amma sai zo motar na haya ne ko zama gidajen na haya ne ina ke magana wannan kasantuwan yana da gida ba zai fi da zakka ba amma kasantuwan gidan yana generating kuɗi an fahimta ko in fahimta to sai a fitar da zakkan kuɗin da gida yake ne generator to amma shi gold ai asalin shi ma kan kuɗi ne shi kuɗi ne dama asalin shi ai canzawan zamani ne yasa ba a bi amma har yanzu akwai kasashen da suna lissafin kuɗin su ne da dinari har yanzu har yanzu da muke rayuwa an fahimci shi gold ba ruwan shi da wannan Indiya har yana ije shi kenan fa yasa qur'ani ta alladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha ba sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim ki dauka ki tara kawai a guri daya ba kya siya ba kya sayarwa ki tara kuma ki kifin da zakan Allah ya ce to a muki bishara da azaba mai radade ran tashin alkiyama an fahimta ku wallahu a'lam akuza na'am 'ya'ya wallahi da yawa eh. na'am Wato, wato sakacin yana da yawa, yanzu bari mu wani misali ɗan ƙarami, yana za mu gane inda asali sakacin yake farawa. yana faruwa kaga mutum yana da ƴa mace yana da ya mace kuma gila budurwa ce kuma gila wannan ƴar tana da wannan dajjal din sai wannan shi ma dajjal ne yayi ko mai dabare shi ma dajjal ne amma inda zaki tambayi mahaifin wannan ƴar da mahaifiyar wannan yan yaushe ne las kuka sa ma yarku kati a waya ba sani ba kuma kuma yan na kiransu da kati kuma ta san ba aiki take da MTN ba bare su ba ta kyauta ko ba faruwa ai step 1 kenan ai step 1 kenan suna chatting da yar a WhatsApp amma ba taba yin wa air subscription ba kuma suna tata kila ma ta rana har uwan za ta yi waya katin da gane ce ba ni wayan ke yi wa? kuma ta san mu ba ita ta sa mata kati ba in step 1 kenan step 1 kenan yasa wani ina ga malam Burundi ne Allah ya saka musu da kairi? suna kokari sosai wallahi yake cewa duk lokacin da kika tsorawa saurayi irin responsibility din iyaye to shi ma saurayi zai nemi irin responsibility din matan aure ba haka bane kirar ba bata ne yayi to da ai shi da yake ba ba sadaka yake yi ba ko sadaka ta jari yake yi ka ya zama wajibi wallahi mu shiga kai kai tsakani da Allah iyaye akwai matsala Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu dace da alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله